karshe dai ƙungiyar da Obasanjo ya kafa don yunkurin kawar da gwamnatin Buhari daga mulki ta narke ta shiga jam'iyyar adawa ta ADC da nana da ƙudirin kawo sabbin jini a harkokin siyasa. Ƙara dagewa da tsohon shugaban ya yi kan sukar gwamnatin Buhari ya fara husata mukarraban shugaban da nuna bani na iya ke damunsa. Tsohon shugaban dai ya ce gwamnatin Buhari ta gaza. don haka take bugewa da cewa ta samu kalubale ne daga tsohuwar gwamnatin PDP. Giving excuse uh, we, we met many challenges. Now there are no challenges then you wouldn't need to come. Huh? Obasanjo ya tambara shin in ba kalubale to me yasa Buhari ya mulki ne kuma yake ma son ta zarce Ya uci roman bakan daura mukarrabin shugaba Buhari ne da ke cewa kawacin shugaba Buhari ya yi yawa inda Obasanjo ya taɓo wasu daga tsoffin sojoji da ya samu amsa da ta dace da shi. To saboda haka idan wannan rubuce-rubuce da yake yi wa Muhammadu Buhari yana bata shi ya jaraba akan wani yaro ne da shi na tsohon dogarin shugaban kasa Janar Azana Abacha. shine manji al musafa ya kwatanta mai wannan takardar in bai kwance mai zane a kasuwa ba kuma duniya ta san shi ba mutum bane ba ai kace kace da shi a kasar na ya san cewar shi ba mutum bane wallahi da duk wannan rubuce rubucen da yake a kowane shugaban kasa da yake tun daga farkon yakubu gawan zuwa yanzu yana wannan rubuce rubucen da da yana su in ya manji al musafa in kuma ya isa ya masa yawo ciro mu baka ba ga wannan zai tada wani abu wanda ya wuce wanda watakila yanzu ana nema abubuwa ne na ci gaba a demokradiya za a iya mai da hannu a gobe baya wani irin hidimar da bai da abu baya shi ubasan wancan baki yake mai da hakogo baya ba kuma ba zai mai ba saboda kamar yadda na gaya su ba su san a ce yau wanda ya fi su ya zo shi wannan rubuce rubucen ka yadda nake gama dan Allah dan annabi ya jarabawa Hamza al-Mustafa in bai kwance mai zana a kasuwa ba abin mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce rubuce bila sun yi shiru duk wani wanda yake tare da mai faɗa aji da ɗan wani press da sauransu sun yi shiru sun kyala tsohon nan abubakar sa'idu na faɗa da kirajin kawo sabbin jini a jam'iyyar apc mai mulki ya ce amma hakan ba zai hana dagiya wajen kara zabar shugaba buhari a da 2019 ba mu dai matasan najeriya kowa ya sani mun contributing ya fi 70% a zuwan dottijo nan babu buhari babu wani dottijo da ya rage a ƙasar nan banda buhari to iya sharan da buhari zai mana zai yi wannan shekara takwas mu matasan najeriya mun shirya za mu karɓi mulkin ƙasar nan duk wancan dattawan su tsaya a gefe za mu dinga zuwa falolin su suna ba mu shawarwari in muka ji dattijo ka ta yi daidai da zamani mu ɗauka in ba ta yi ba mu ce ma to yanzu ba an wuce naka yanzu ana maganan intanet ne kai lokacin kana dan analog ne komai sai an rubuta ma a paper baka da email yanzu dai ya rage wa gwamnatin buhari shekara ɗaya kan mulki za a jira ga yadda manyan 'yan siyasar najeriya za su gama kai da juna don ɗora sabuwar gwamnati a 2019 ko a apc ko wata jam'iyyar adawa nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya